wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida. muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi zau'il kitabi wa sunna yau za mu tashi cikin shafi na tamanin da uku daga ƙasa na bismillahir rahman rahim bismillahir rahmanir rahim wa inkarul munkar yakunu min duni dhikri sa'i wato inkarin munkari yana kasancewa ba tare da an ambaci mai aikatawa ba misali in za ka yi inkarin munkari ba sai ka kira sunan mai kuskuren ba yin yunkiru zina mutum zai iya yin inkarin zina wa yunkiru ya khamra in inkarin shan giya cewa babu kyau wa yunkiru riba ya yayi inkarin riba min duni zikri man ba tare da ambatan wanda ya aikata shi ba kullu wato sai ka ambaci kuskuren ka ambaci munkarin amma ba za ka ce ga wanda ya aikata shi ba wannan shi ne asali wajen inkarin munkari ka faɗi laifi ba tare da ka faɗi wanda ya laifin ba idan ka ga har al'amari ya kai ga an kama suna to al'amari ya kai inda ya kai ne balaga sai luzuba kenan an gane ko al'amari ya kai kaya asalin za a yi wa'azi kawai a yi ta wa'azi a kule kada a faɗi sunan kowa an gano wannan ko ya ku mutane ku ji tsoron Allah a daina cin riba ya ku mutane kun san sakamakon riba kun san abin da Allah ya faɗa game da riba a cikin alkur'ani sai ka yanku aya yamhaqu lahu riba wa yurbi sadaqa ka ce janyo ayoyi da hadisai da wasu abubuwa misali in maganar zina ne shi ma kai wa'azi akan zina da kuma sharrin zina kaza yanzu zina ta zama ruwan dare misali yanzu ana samun ana samu malamai masu da'awan ilimi masu da'awan addini suna zina ana samun ɗaliban ilimi suna zina ana samun kaza kaza ba sunan kowa an gane wannan ko kayi wa'azi kayi bayanin irin kurakuran da ake yi kuma kayi bayanin cewa lalle ya kamata mutane a ji tsoron Allah a daina yi amma baka kama sunan kowa ba wannan shine asali kun gane amma kamar yadda na faɗa kama sunan mutum sai idan al'amari ya kai kaya, ya zamanto idan ba a kama sunan ba to wa'azin ba zai bada wata maslaha ba to anan ne ya zamanto wajibi a kama suna kun bayyana ko in ya zamanto akwai wani wanda yana fatar da jama'a amma ana ta yin wa'azi a koyi mutane ba su gane kowaye ba ne mutane suna ta ƙara tururuwa suna zuwa wajen wannan bawan Allah yana fatar da su to sai abin ya kai ga in ba wai an kama suna an ce jama'a ku yi hankali da malam wani ba ba za su gane ba to a lokacin sai a kama sunan wannan malam wani din a gaya musu irin barnan shi da kuma irin bid'ansa da kuma cewa baya halatta ahli sunna ya halarci majalisin sa misali a nan wajen lalura ne ya kama dole a kama suna kun fahimci wani ko yanzu mun samu ka'ida ba cewa asalin wa'azi ana yin shi menene ne a tunkule ba kama sunan kowa amma kama suna yana faruwa ne in ya zama to budda in ya zama to in ba a kama sunan ba ba zai bada maslaha ba wa'azin sai a kama suna kun bayyana na'am wa yakfi inkarul ma'asi wa tahziru minha wato yana wadatuwa inkarin saban Allah da kuma tsoratar da mutane daga gareta. min ghairi zikri anna fulanan yaqaluha ba tare da ambatan cewa lalle wane yana aikata ta ba ba sai ka ambaci suna cewa wane ai mazinaci ne